بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعدل بالرحمن قالوا هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضهم لبعض عدو فإما يأتينكم من هدى فمن اتبع هداه ولا يشفى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري نا ثلاثة درم بكوي قوة رمضان هجرة دقودة دري دولة أربعين بكوي وانديدات شدا درم شرين هدود قوة فبرواري شباط ميلادية 2026 allah mana hukun sarki shi ne ikonsa da minnarsa ya ba mu damar hatsuwa wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai albarka a wannan masallaci na usman bin folio muna roƙon allah muna kaskantar da kaya gabansa ya taimake mu da mana jagora kada mu ce komai a wannan majalisi namu sai abin da zai yarda da shi abin da zai dace da alkur'ani da kuma sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam karatun mu yau zai fara daga aya ta 114 Allah ya ce fa ta'ala Allahu al-malikul فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن فتعالى الله الملك الحق أما يقول المشركون Allah ya ce shi wato ya fi nesa ba kusa ba wato ya zarce nesa ba kusa irin abinda mashirukai suke jingina masa irin yadda suke tarayya da shi suke ganin yana da wani abokin kaso wanda za a kasa ibada ko dai rabi da rabi ko a kasa ɗauki kashi goma ba wancan shi kuma ba shi sauran abin da ya rage allah ya fi ƙarfin wannan shi yasa allah ya ce fata alallahu allahu almalikul haqqu sarki kuma na gaskiya to ya ɗaukaka ya wuce wannan matsayi da mashirukai suke bashi nesa ba ku sauwa malam ya ce maka na talakkin ƙura'ani min al-malaki fihi su'ubatun lil da yake wato karanta alƙura'ani ko ɗaukan karatun alƙura'ani ko darasin karatun alƙura'ani daga mala'ika wani abu ne mai wahala ga ɗan adam da yake haka lamarin yake fakanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yattabi'u jibrila yana bin jibril wato kusa-kusa jibril na gama faɗin kalma shi kuma sai ya faɗe ta fayar wato jibril na karantawa shi ma sai ya karanta qabla an yafraga jibril min alwahi tun kafin jibril ya gama kawo wahayin da zai kawo ta yi wahayin da zai kawo ayoyi ne biyu ko ayoyi uku ko ayoyi goma to annabi sallallahu alaihi wasallam baya bari in ya fara karatun har sai ya gama ko kuma in ya fara wahayin sai ya gama ba da shi gabaɗaya daya kafin annabi ya maimaita a'a yana faɗin kalma annabi shi ma sai ya faɗa me yasa annabi na haka ne hirsan alal wahayi saboda irin yadda annabi yake kwaɗayin tsare wahayin wato kada wani abu ya kubuce masa na wahayin ya zamanto ya manta wa shafaqatan alal qur'an da kuma nuna shafaqa nuna tausayi da shi alqur'ani kar ya zamanto wato bai ɗauko shi ba a to zai kamar yadda jibril ya kawo masa shi wannan ya sa da jibril ya hurta kalma annabi shi ma sai ya hurta ta makafatan nisyan saboda tsoron kada ya manta wa huwa kalamullahi wa risalatuhu ila ibadihi shi ko alqur'ani ne kalmar Allah ko maganar Allah kuma manzanci ko kuma risala ko aikin Allah ila ibadi zuwa ga bayinsa wannan shi yasa annabi yake daukan wannan mataki to kuma wannan mataki da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dauka tabbas ba sai an yi dogon bayani ba akwai wahalarwa cikinsa saboda haka annabi na wahala sosai da wannan mataki da yake dauka malam ya ce fa fi zalika ma fi min al mashaqqati lahu cikin yin haka tabbas akwai wahala wacce take a fili sallallahu alaihi gare sallallahu alaihi wasallam ma annahu qala Allah ta'ala ma annahu qala Allah lahu duk wanda cewa Allah malaukin sarki ya gaya masa a farkon wannan sura Ya ce ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ma anzalna alayka Allah ya ce tsaha ma an zanna a rekar ƙura'ana ne ta ba mu saukar da alƙura'ani gare ka domin ka wahala ba duk da ko Allah ya faɗi haka amma saboda hirsin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi wato tsananin kwaɗayinsa ga tsare alƙur'ani wato ya zamanto wani abu na alƙur'ani bai kuɓuce masa ba shi yasa jibril yana gama faɗin kalma shi kuma sai maimaita ta domin ya isar da alkur'anin ciki cip-cip-cip ta lahu zalika allah maɗaukakin sarki sai sauke masa wannan ya ce a'a kada ka yi haka idan jibril ya kawo maka wahayi ka saurara kawai in ya gama gaya maka wahayi to sai ka maimaita kuma za mu tabbatar maka da shi cikin zuciyarka za ka iya maimaitawa za ka riƙe kada ka damu fasahalallahu zalika Allah sai ya sauƙaƙe wannan wani hahu anil mubadara ya hana shi nuna gaggawa domin ƙoƙarin wato ɗaukan dukkan alƙur'ani farkonsa da ƙarshensa faƙala sai Allah maɗaukin sarki ya ce wala ta'jal bil Ƙur'an wato kada ka rika gaggawa wurin wato maimaita karatun alkur'ani ko kuma karanta alkur'ani ko daukan karatun alkur'ani wato a gaban mala'ika jibril ai bi qira'ati ai bil qur'an ai bi qira'ati alqur'an kar ka gaggauta karatun alkur'ani tun jibril bai karasa ba ka bari sai ya karasa tukunna ai min qablu ko min qabli an yuqba ilayka wahyu tun kafin a gama baka wahayinsa ko ka maka wahayinsa ai يفرغ جبريل أي من قبل أن يفرغ جبريل من إبلاغه تنكى من جبريل يزم يفدش كقوله تعالى وأن آية ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ما نرتنا دي دي دا آيوين دسكوزو تكن سورة القيامة كقوله تعالى لا تحرك لا تحرك به لسانك لتعجل به

gaya maka shi tun bai karasa ba da ta'ajala bi domin ka yi gaggawar wai haddace shi a kada ka yi haka ina alina jam'ahu wa ƙura'ana tabbas jam'ahu hada shi wa qur'anahu ay wa hu. wannan haƙƙinmu ne mu za mu cusa maka shi cikin zuciyarka cikin kokolwarka saboda ka saurara tukunna sai ya gama da ganin sai ka maimaita kuma za ka ji ka haddace komai ba komai malam ya ce rawa abu na ji abu ji ya ruwaito almujahidin daga tabi'i mujahid Ya ce ma'anar wannan Ai wala ta'ajal bil qur'an ai la tatluhu kada ka karanta shi Kabla an bayyana hu, tun gabannin ka gama jinsa gaba daya cikinsa da wajensa farkonsa da ƙarshensa Shi ne ma'anar la wala ta'jal bil qur'ani qabla an yuqba ilayka wahyuhu ji babban malamin tafsiri tabi'i wato imam mujahid wakila wasu malamin tafsiri sun ce ma'anan wala ta'jal bil qur'ani qabla an yuqba ilayka wahyu shine wala ta'jal ay la tas'al inzalahu qabla an yuqba bi an ka bayanu ta'wili wato kada ka yi tambaya game da alkur'ani tun kafin a gama karanta shi sannan kuma a zo maka da ƙarin bayani ko ta wahayin hadisi ko ta wahayin sunna ko kuma ƙarin bayani ta hanyar wani wahayin daban na alkur'ani Wani sun ce ma'anar wannan kira na farkon dai shi ya fi kama da zahirin ayar sannan har yanzu wa kulka ce rabbi zidni ilma ya Allah ka ƙara mini ilmi Allah ya umarci manzonsa da ya rika yin wannan addu'a ya Allah ka ƙara mini ilmi hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan ma'ana imam tirmidhi ya rawaito cikin sunan ɗinsa hadisi na 3599 da imam ibn majah a cikin sunan da hadisi na biyu da isnadi sahihi daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ana yayi addu'a ko yana addu'a yana cewa Allahumma anfa'ani ya Allah ka amfanar da ni bima ni? da abin da ka sanar da ni wa ni? sannan kuma ka koya mini ko ka sanar da ni ma abin abinda zai rika amfana ta wa zidni ilman ka kuma ƙara mini ilmi Wasan ilmi ne kawai a cikin alkurani daga bakar hannasi inda annabi sallallahu allah maɗaukin sarki ke umurtan manzonsa da ya roƙi allah ya ƙara masa shi ba mu maganar a ƙara masa kuɗi ko ne abu a ko lafiya ko umarnin a ƙara masa ilimi ne kawai ya zo amma babu umarnin ya rika roƙon allah ko a ƙara masa kuɗi ko a ƙara masa lafiyan jiki ko da sauran abubuwa haka amma ilimi ga wannan aya ta zo ƙwararro kuma hadisi ya inganta cikin wannan ma'ana kamar da muka karanta yanzu wa qur rabbi ilman ay bil ka ce ya Allah ka ƙara mini ilmi ka ƙara mini sanin alkurani kama abin nan eh, fa kullama to fa kullama unzila alayhi shay'un minhu zada bihi ilmuhu saboda haka malam ya ce duk lokacin da aka saukar masa da wani abu na alkur'ani sai allah ya ƙara faɗaɗa masa ilmi ta hanyar haka har yanzu malam ya ce ولما نهاه تعالى عن المبادرة بالقرآن ألوكة أن الله مرأة في سركي هنا من زنسى وتقدوا تكرنت القرآن كاسم جبريل يتآر كرنت مثلك وحي نبه في الله يفكر على علة ذلك دليل ليس يهنا شيء حكا يهنا شيء ونقدقاوه ta yaya wannan faɗatarwar ta zo faɗatarwar ta zo ne da kissati adama ta hanyar kissar annabi adam alaihi salam da Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam fatala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce laqad Allah ya ce ai walaqad tabbas a ila adama ai wasainahu mun dankawa annabi adam alaihi salam wato wasiya mun bashi alƙawari mun danka masa alƙawari alƙawarin da muka danka masa wasiyar da muka masa murni da muka bashi shine Allah ya akula min ash-shajara kada ya ci wata ayyananniyar itaciya a cikin aljannan da muka ajiye da matarsa mun masa haka min qablu tun kafin a halice ka ya muhammad tun kafin a aiko ka tun kafin sauran annabawa wannan min qablu ya hada wannan ma'ana <clears throat> ai min ka tun kafin zuwanka mun yi wa annabi adam wasiya وكان يبادر الأمر بالتلقي ويخاف أن ينساه kuma adam a lokacin da muka masa wannan wasiya duk wata wasiya wani waye da muka masa shi ma yana yin irin naka ba sai tsaya sai an gama ba a'a ana fara yi shi ma kuma sai maimaita don kada ya manta amma kuma karshe sai ya manta <laughs> shi ne ma da fanasiya kuma sai ya manta eh, wato wa kana yubadiru amra bitalaki ya zama to yana gaugawa yana gaggauta yana nuna gaggawa wurin karban wayi da muke masa ko wasiyar da muke masa wa ya kafu an yansahu yana tsoron wai kada ya manta wayin da muke masa amma kuma fa ne sai sai ya manta to saboda haka wannan gaggawa ta ka ba ita ta sa ka haddace wayin saboda haka yanzu bi abin da muka ce فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا نعم أي أهدنا أي فنسي أهدنا من سبب تعجيله به يا من تولنا وسيئتام يمن تولنا أمرنينام يمن يا من دمك مثلا كده يتشي wannan ayyanan yar itaciyar saboda haka ya ci ولم نجد له أزمة أي هزما على ضبط جميع جميع الأهل ومتردى karfar niyya da gare shi ba wurin tsare dukkan alƙawura da muka danka masa dukkan wahayi da muka yi zuwa gare shi fa hasala ma hasala min wannan yasa abin da ya faru da gare shi ya faru na mantuwa da kuma biyewa shaidan da cin itaciyar da aka ce kada ya ci da kuma sauƙar da su

ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka tuna ko ka ambata wa duniya ka ambata wa al'ummarka iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam a lokacin da muka gaya wa mala'iku ku yi sujuda wa adam sujudar gaisuwa sujudar girmamawa saboda ya zama babban malami a cikin ku ya zama ya san abin da ku ba ku sani ba shine ma'ana kuma da sujuda ba na ibada ba sujuda na gaisuwa irin yadda al'ummai da yawa suke wa manyansu wannan sujuda ba haramun ba ne a zamunan annabawa da yawa an fahimci abin amma dai haramun ne bil ijma a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan sujuda ya halatta alaukuda da dama Alƙur'ani ya zo da cewa wannan sujuda ya halatta a zamanin annabi yaqub alaihi salam da zamanin annabi yusuf alaihi salam da sauran yan uwansa guda goma sha ɗaya su ma ingantacciyar magana ta tabbatar da cewa su ma annabawa ne inda annabi yusuf tun a farkon surar yusuf a farkon kissan annabi yusuf ya gawa mahaifinsa annabi ya ko cewa in ne ra'aitu ahada ashara kawsaba والشمس والقمر رأيتهم يساجدون يوسف يا أن ألم سوري sai mafarki ga taurari daidai har goma sha ɗaya ga kuma wata ga rana kun zama goma sha nawa goma sha uku duka sai suka zo suka yi sujuda a gabansa sujudan girmamawa a matsayin suna girmama shi saboda haka dai tashi sai ya samu babansa annabi yakub ya ce baba ne na ga taurari goma sha ɗaya da kuma wata da rana na gansu Lisa sajidin suna masu da gare ni annabi yaqub ya san fassarar mafarki a matsayin sana annabi ya fahimci cewa za a samu wani lokaci da yusuf zai zamanto sarki zai zamanto babba shi uban da jatumar annabi yusuf da kuma yan uwansa goma sha ɗaya ɗin nan duka a fada za ku faɗi su masa su juda ku girmama shi a matsayin sarki kuma hakan ya faru domin a ƙarshen ƙistar bayan annabi yusuf abin da ya faru tsakaninsa da yan uwansa ya faru kuma har fatake suka ɗauke shi suka kai shi masar eh, suka sai da shi sarki wani daga cikin abin nan ko sarkin masar ko Eh, shugaban ministocinsa wani daga cikinsu da ya saye shi ya zamanto bawa ƙarshe ya zamanto abin girmamawa ƙarshe da ya zamanto prime minister wanda kusan shi ke tafiyar da al'amuran mulkin ƙasar tattalin arziki na hannunsa to har abin da ya faru ya faru da mahaifinsa da yatumarsa da yan uwansa goma sha ɗaya duka gabaɗaya suka haɗu a gabansa a fada me ya faru a lokacin da suka shigo fada warafa a al'arsh ya girmama mahaifansa ya girmama babansa annabi ko da tumarsa saboda haka ya ce su zanna ya aje su akan manyan kujeru na ƙasaita kujeru masu kyau Da kuma yan uwansa ba a gaya mana inda suka zauna ba ko suna kan shimfiɗa ko su suna kan ɗan kujeru kada ran kada har ƙur'ani bai mana bayani amma dai bayan ya girma mahaifinsa da mahaifiyarsa ya ajiye su a kan kujeru na ƙasaita a fadar kuma dukansu goma sha uku fakarro lahu sujjada suka faɗi suka masa sujuda a matsayin sarki ana gaida sarki suka miƙe irin wannan sujuda halal ne muka mai da muka ce irin ta Allah malaukin sarki umarci mala'iku su yi wa annabi adam alaihi salam irin ta zamunan annabawa da yawa babu wani annabi da muka sani an haramta sujudan girmamawa domin a da babba uba ko uwa kowa ko malami ko sarki ko wani ne sai a zamaninmu. wannan zamani namu na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a zamanin annabi muhammad haramun ne saboda haka kowa dole ya daina al'adarsa ya jingina al'adarsa kamar yadda dukkan al'ummai suka jingina al'adarsa ta shan giya saboda an haramta giya a wannan zamani na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dukkan al'ummai suka jingina rike mutum mutumi wato su mai da shi abin yiwa wa kari ado a garuruwansu a tituna a gina mutum mutumi ko na sarki ko na wani tsohon sarki ko na wani uba ko a gina mutum mutumi ko a sassaƙa shi a sanya a falo ko a ɗaki ba don bauta ba saboda adon tauri wannan shi ma halal ne amma kuma duk ijma haramun ne a wannan zamani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kana son ka san cewa haka halal ne kafin

san Allah maɗaukacin sarki ya ba annabi Suleiman irin mulkin da har abada ba zai ba kowa irinsa ba dama kuma annabi Suleiman ya roƙa ya ce Allah ka bani mulkin da dama annabi Suleiman ya yi wannan addu'a kuma Allah ya karɓa masa kace rabba hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya ubangiji na ka bani wani irin mulkin da babu wani kuma har duniya da tashi a bayana da zai samu irin wannan mulki nawa kuma Allah ya bashi saboda haka shi mulkin sa ba wai mutane ne kawai ba har aljanu duk da wannan yanayi nasu amma dole suna karkashin mulkin annabi Sulaiman akan sa wanda ya cancanci a tsaure shi a sashi a farsuna ko wanda ya cancanci a kashe shi a kashe wanda ya cancanci a kona shi a kona shi suna masa aiki masu aiki masu gine-gine masu kaza kaza da kaza shi ya sa annabi wata rana yake cewa ya yi waye gari ya ga shaidan ba don ya tuna annabi suleiman ya roƙi allah cewa kada a bawa wani mulki dama wato irin mulkinsa ba bayansa da ya daure shi dan ɗin nan har ma yaran madina sun zo sun yi ta wasa da shi amma kuma sai suna ba zai wannan ba saboda suleiman ya riga addu'a kuma allah riga karba masa to allah madaukin sarki yana ba mu labarin irin yadda aljanu suke wa annabi suleiman hidimar da yake so Allah ya ce amaluna lahu ma yasha suna wa Sulaiman suna masa ma yasha abin da ya ga dama min mahariba gine-ginen gidaje kyawawa fadoji masu kyau <coughs> masu ado da zinari da lulu da komai da komai, min mahari wata masu suna gina masa mutum mutumi ko na ƙarfe ko na zina azurfa ko na zinari ko na itace a sassaka saboda adanta gari duk gari in ka je nan da nan za a ga cewa an yi hoton mutum mutumi ko wani mahari a kan doki da takobinsa da wane ne a cikin ɗakuna akwai abinda hausa suke cewa gumaka ne amma ɗajin wani lafazi yana da nauyi mu kira shi mutum mutumi za a yi ado ana ado da su saboda kayan ado ba wai bauta musu ba to amma rike su sassaƙa wani abu mai rai ko zana wani abu mai rai ko gina wani abu mai rai haramun ne fil ijma a addinin musulunci A fahimta wannan shi ne sura da aka sani a harshen shari'a da ya zo cikin alkurani da sunna to amma photographer shi ma wannan sura in ne gaskiya ba wannan sura ba ne domin shi ana kiransa tsare asalin inuwa ko zatin halittar Allah din ba kwaikwayo ba ne abinda za ka kiyasta shi da shi shi ne madubi wanda kuma annabi ya aiki da shi sabbai sun yi aiki da shi an fahimta wannan ya sama muka rubuta littafi na musamman akan wannan muka sa abin na ru'yatuna fil hapsil photography ɗaliban ilimi yana da kyau su same shi ta Allah ya ce ka tunawa ko ka ambata wa duniya ka ambata al'ummanka isƙala lil mala'ikati lokacin da muka gawa mala'iku isjudu li adam ku adam sujuda fasajadu duk suka yi wa adam sujuda illa iblisa sai iblisa Sai shaidan shi kam bai yi ba wa huwa wane ne iblis din nan mala yace wa huwa abul jinni shine uban aljinu kana yashabu al malaikata ya kasance yana yana yana abin nan yana yana yana zuwa wurin mala'iku wato yana tafiya tare da mala'iku yana zuwa wurin mala'iku yana zama tare da mala'iku wa ya abudullaha ma'ahum yana bautan Allah tare da su shi kam aba sai ya ki an sujudi ya ki yin sujuda wa adam wa qala ana khairun minhu yace ai na fi shi daraja don Allah ya tambaye shi malaka Allah tasjuda qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya أستكبرت أم كنت من العالين نعم قال أنا خير خلقته من نار وخلقته من to kaji kaji irin hujjar iblis tun da dama dai halittar ka aka yi kuma wanda ya halitta ka ai bai kamata kuma ka ce ko wata hujja da ka ba shi Allah ya tambaye shi ma mana ka Allah tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ha iblis Mai hana ka ka yi su wa wannan da na halitta shi da hannaye na biyu astakbarta am kunta min al'ali wannan girman kai ka nuna ka nuna ka zarce nan ka zarce bin umarni na hmm, ko ku ka zamanto ne daga cikin wanda suke sama da kowa kai ka fi kowa ta hujjan da ya bari ke ne ta to ai ya Allah ai na ji shi daraja dalili na kuma shi ne ka halitta ne da wuta shi kuma ka halitta shi da da tabo ko da yunku ta wace maka wuta iblis wannan kiyasi naka wace maka wuta ya fi tabo daraja wace wuta ya fi ƙasa daraja wa ya gaya maka ba ka da hujjan faɗin haka domin ƙasa da take fitar da tsirrai kayan abinci kanta ake ado eh, ita take adanta wuri da sauransu ta kayatar da abubuwa wata kuma ya cinye ma kawai take yi wata ayi sunanta musiba kai da kake asalin ka musiba ya za ka ce kafi kafi <laughs> abin da yake asalin sa ni'ima ne hmm? ta almuhim dai shaidan yace shedan shi yake yin sujuda to da haka ya faru sai Allah ya ce faƙulna faƙulna ya adamu inna haza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma fala kuma min al-jannati inna إن لك ألا تجوع na'am ta Allah ya ce faƙulna ya Adamu sai muka ce Adam inna a aduwwun laka wani li Haga kaga wannan da yake ma da Iblis ɗin nan maƙiyi ne gare ka kuma maƙiyi ne ga matarka Hawwa bil sunanta Hawwa ba Hauwa. kawai ba hawa bilmaddi da madda to tun da haka lamari yake sai ku kaffa abin nan kaffa kaffa fala janna, kuma min aljannati fatashqa kada ku yi abin da zai fitar da ku daga wannan aljanna fatashqa ka wahala kai Allah ya ce kada ku yi ku biyo abin da zai sa shi shi ya fidda ku daga aljanna sannan kuma kai ka wahala saboda kai za je kai ta noma da wahala da kasuwanci da wani ne da neman abinci wato a wurin fita dukan su biyu za a fidda su amma wanda zai fi daukan ɗawainiyar wahalan fitan shine wa shine annabi adam alaihi salam ma'ana tashka ai tata'abu ko tata'aba ai bil harf ka hanyar noma wa zar'i da kuma shuka ko duk harkar noma dai walhasari da hanyar da harkar bayan amfanin ya nuna kuma a girbi mm, waddahani bayan an girbe har yanzu a nika walhubzi bayan an gama nika kuma a tuka tuwo ko abin nan a yi masa ko a yi biredi ba mm? kai da zalika da wani wannan duka za a ɗauki wannan ɗawainiyoyin mala yake wa kasara ala shaqaihi Allah maɗaukin sarki sai ya takaitar da magana akan ta shi kadai bai ambaci matarsa Hawwa ba cewa ce su biyu su wahala sai ce ka wahala wato kai kadai me yasa li'anna rajula yas'a ala zawjati domin namiji bisa ga al'ada shi yake kai kawo domin rufawa matarsa asiri namiji kan in ya cika namiji to sai ya ɗauki halin zakara zakaran nan da hausawa suka yi kure suka ce wai zakara mai neman suna ba neman suna ba ne abin ya kamata yake yi ya hana kansa sai matansa ta ci ta ƙoshi haka ya kamata cikakken namiji ya yi na'am لأن الرجل يسأل زوجته وهو mahallu mawdu'i surati kuma wannan shine mahallin dama abinda muka ce tun farkon fari farkon sura muka ce irin mawdu'in da wato abinda surar take karantarwa ba. Ai min anna tarkal amri yusabbibu shaqa cewa barin umarnin ubangiji yakan kawo wa mukallafi shan wahala yakan zamanto dalilin fadawa cikin wahala sannan wattiba'ahu yuziluhu sannan kuma yi wa Allah biyayya bin umarninsa yakan kawar wa mutum wahala Wani daga cikin mawudu'in wannan sura in ji malam sannan ka ci gaba da zama cikin wannan gida na aljanna kai adam da matarka wa inna laka ko inna laka ta tajua fiha wala ta'ra kuma kai a cikin aljannan zaka ci gaba da zama ba tare da jin yunwa ba Da abinci nan ku ci duk abin da kuke so ragatan yadda kuka ga dama abin da kuke so za ku ci babu ku babu maganar yunwa babu kai babu maganar yunwa wala ta'ara sannan kuma har yanzu babu kai babu tsiraici <clears throat> malam yace qarana bainal ju'i alladhi huwa dhillul batin Allah madaukakin sarki ya haɗa cikin ambato tsakanin ne tsakanin yin wannan da ƙasƙanci ne amma da yake zuwa ta ciki domin babu wanda yake ganin yunwa a wani abu ne kawai da yake da alaƙa da hanjin cikinka don ba su samu abubuwan da za su narka ba suna bukata su yi aiki babu kayan aiki ba a waje ba ne saboda haka aljuhu allabi huwa zillu albatini sannan wal'uri da kuma tsiraici allazi huwa lil zahir tsiraici wato rashin sutura a jiki wanda shi kuma wannan kaskanci ne na bayyane yunwa kaskanci ne na ciki sannan kuma tsiraici kaskanci ne na waje wanda idanun jama'a za su ranka da zaman to baka ji daɗi ba ta shi ya yasa Allah ta haɗa su a nan gaba ɗaya ce ka ci gaba da zama aljanna ba za ka samu game da kaskanci na cikin ciki ba nan ba za ka samu kaskanci na waje ba abin da ya shafi surarka ko kasancewanka wanda mai bayyananniyar al'aura sannan har yanzu wa annaka bi fatih hamzati ana karanta shi wa annaka da yawa da hamza din nan fata wa quriya bi kasriha ana ma karanta shi da abin nan da kasara a ce wa innaka har yanzu lallai kai atfun ala ismi inna wa jumlata zai zamanto a matsayin atfi akan sunan inna da eh, abin nan da jumlarta har yanzu kai kuma ka ci gaba da zaman a cikin wannan zamana ka la tazma'u fiya ba za ka taba jin ishin ruwa ba ishin ruwa ba zai dame ka ba a cikin wannan gida na aljanna ai ta tsishi ba za ka ji ishin ruwa ba wala tafha ba za ka ji zafin rana ba ba magana zafin rana sai ka nemo inuwa ko wani ba. la ya laka harru shamsin duha wato zafin ranar walaha ba zai shafe ka ba intifa'i shamsu bin janna saboda koruwar ranar wato aljanna malam anan har zai ce wa ƙara na bai na zama illazi allah madaukin sarki sai haɗa cikin ambato tsakanin ishin ruwan nan allazi hu hararatul batin wanda wannan wani zafi ne mai tasowa na ciki harara zafi ne na ciki wata bahi da kuma jin zafin rana ko ranar hantsi allazi huwa hararatu zahiri wanda yake shi kuma zafi ne na bayyane da ta jiki na waje za ta ji lil munasaba saboda dacewar ai wannan hali malam yace falau jama'a al-ju'a waz-zama'a wato da ya tara ambaton menene yunwa waz-zama'a da kuma kishin ruwa sun mata'arri wato ya hada eh, yunwa da kuma mai da kishin ruwa wanda wasu za su ce ai wannan sun fi kusa da juna allazin eh, abin nan sun wata bashi da kuma raituwa da kuma shan wato tsananin zafin hantsi ma hasalar tambi alalin am da tambihin da Allah madaukakin sarki ya sai wa annabi Adam akan irin ni'ima da ya masa ko ni'imar da zai mutane da watakila wannan tambihi ba zai kayatar sosai ba walimtinan da kuma irin baiwar da Allah ya yi wa bayi watakila da hakan ba zai fito sosai ba mislu ma zalika wato kamar yadda yanzu ya kasance da ya hada tsakanin menene aljihu da wanne ne da atta'ar ne. sannan kuma da zamau da attabas har yanzu walillahi al a'la dama dai Allah shi ne mafi kyawun misali idan ya buga misali to misalin sa zarce kowane misali kyau wa huwa alimul hakim kuma shi ne masani mai yawa mai babban sani alhakim sannan kuma babban goni har yanzu to kun ga irin nasiyoyi da Allah maɗaukin sarki ko wasiyoyi ko uhud alƙawura da Allah maɗaukin sarki ya danka wa annabi adam dokokin da ya danka masa ya wajabta masa ya tsare su amma bari mu ji abin da ya faru me yake faruwa ba ya Na'am, وملك لا يبلى نعم فوسوس إليه أي إلى آدم ana nan ana nan kuma shaidan kuma sai zai same shi cusa masa wasu tunani irin tunani tunani ya cusa masa wasu wafi ƙala sai ya ce da shi ne wasu wafi ya ce ya adam ya ce adam hal adulluku ala shajaratul kulli kana son nuna maka wata itaciya wanda in kaji ɗayanta za ka dawwama har abada babu kai babu karewa kana son nuna maka cikin itatuwan aljannan nuna maka wata itaciya in kaji ɗayanta shi nan, za ka dawwama har abada ayar lati ko ya kuludu man ya akulu minna wato itaciyar nan da duk wani wanda ya ci ‘ya'yanta to zai dawwama kana son nuna maka ita ko ba ma da wa ba a'a wa mulkin la yabla kuma zai zamanto mai mulki mai mallaka mai shugaban kowa da kowa mulkin da kowa zai gushe ba kana son guda maka wata bishiya wanda in ka yayanta za ka samu wannan dama kana so <laughs> Mulkin la yabla mala ya fassara mana shi ce tasarrufun ya zumu wato kai kawo ko yin abin da ya ga abin da mutum ya ga dama da zai ma, wala qatu ba zai yanke ba fabadara adama qabla an yatiyahu bayanun minna fabadara adama adamu qabla an yatiyahu bayanun minna adamu nan da sai gaggawan magana maganar iblis tun kafin ya saurari maganar mu ba mu koma wurin mai ce ya Allah gafa abinda iblis ya gaya mini ya manta iblis yana gaya masa wannan sai ce a ah, to lalle ba ka a nuna masa to sai aka nuna masa da aka nuna masa shi kenan kuma sai ya ci فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وقد قال يخصفان عليهما من ka kusan kamar da ya zo cikin suratul araf ba wai sau ɗaya ba ne kawai faɗi maganar ya yi ta bin su ya yi ta lallaban su a cikin suratul araf allah yana cewa fadallahu ma bai goro ya yi ta musu daɗin baki ya ta musu alƙawuran ƙariya da ita ce ya ta za ta ta ba Ya kyau a عليهما bari mu dawo karatunmu Allah ya ce fa akala su biyun sai suka ci wato wato ɗayan wannan itaciya ai adama wa hawa adam da Hauwa. min ha suka ci wani abu da ɗayan itaciyar suna ci da ya faru da su fabadat lahuma huma sai tsirakin zai bayyana gare su kunya biyu ya kama su <laughs> ka wanda ya nuna ko ba su da sutura sun dacin amma ba sa jin kunya alkurani bai gaya mana ba da suna da sutura ko ba su da sutura alkurani bai gaya mana amma dai ya tabbatar mana da cewa zanna cikin gidan aljanna su ci duk abin da suke so suna da duk abin da suka ga dama akwai sutura ko ba sutura bai gaya mana ba ko akwai sutura da ya tutar da su sutura irin ta haske ko sutura ba ta haske ba bayan sun ci ayan itaciyan suturan ta kwaran ne ko kuma da babu suturan haka suke zanne amma ba sa fahimtar wata kunya ko ba sa jin kunya don sun ga tsiraicin sunansu ko sun ga eh, tsiraicin kansu waninsu ya ga tsiraicin wani ba sa jin kunya alkurani bai kama na wannan ba babu wahayin alkurani ya zo da wannan ko wahayin sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a cikin littafin ahlul kitab a cikin taurar yanzu da take hannun alin kitab yahudawa da nasara a littafin farko genesis a sura ta biyu aya ta 25 an kawo aya guda da ta faɗi wani abu game da sanya suturarsu abinda aka ce su biyu haka yake rubuce su a genesis kamar genesis su biyun dukkan su biyu dama a tsirara suke wato miji da matan a wasu bashin adam da kuma hawa kuma kasancewa suna tsiraice ba ta jin kunyan haka amma da suka shi itaciyar shi kenan sai suka ji kunya-kunya ya kama su daga nan suka fara ɗaukar mataki da za su tsare tsiraicinsu wannan yana rubuce cikin genesis abin nan saura ta biyu ayar ƙarshe a saura ta biyu wato aya ta 25 to almuhim dai allah malaukin sarki ya ce fa'akala sai suka ci bishiyar ko yaran bishiyar fa badar lahuma sawatuhuma sai tsiraicin su ya bayyana gare su yi zahara da kulle wahidin minhuma qubuluhu aikum eh, qubuluhu wa qubulul akhar wa duburuhu wa duburuhu saboda haka sai tsiraicin kowanne daga cikin ɗayansu ya bayyana ga ɗan uwansa gabansa da bayansa duburarsa da kuma gabansu me yasa aka kira tsira ke kiran tsiraici da larabci sau'a me yasa mana ya ba mu fa'ida ke wa sunniya kullum min ma ana kiran kowane ɗaya daga cikin tsiraici dubura ko gaba ana kiran da sau'a sau'atan nan ki shafahu domin kwaranyewarsa ko yayewarsa ya su ko ya su sahibin yana batawa ma'abocin sarai da tsirecin kaya bayyana gaban wani duka ga hankalin kaya tashi to me ya faru da tsirrikin sai bayyana gare su nan da nan faɗa ka ya ne ai aka za yanzu yalzaƙani waraka nan da nan kuma sai suka koma kuma suna neman ganye domin su rufa su abin nan tsiraicin su abubuwa da al'amura sun rikici abu ya lalace ai alaihi ma min warakin janna daga cikin ganyayen aljanna yastatira bi domin rufe tsiraicin su da ganyen Allah ya ce a takaice dai wa asa adamu rabbahu adam ya saba ubangijinsa da su saboda gaggawa da yi na tasdika halafi sabbin billahi da domin Allah ya ce cikin wata kissar cikin wasu ayin wa ƙasa mahuma kuma da la minan nasu kaji shaidan da wannan ayin tsohon banza ba a jin kunyan ƙarya wa qasamahuma ya tsaye musu da Allah yace inni lakuma la minan nasihin wallahi ni ba masoyin ku ne ba saboda haka abin da na gaya muku nan zai amfane ku ni fa masoyin ku ne ina tabbatar muku ba zan cutar da ku ba wannan itaciyar zan nuna muku idan ku cin jalanta fa'ida ce gare ku za ku amfana za ku fa'idanta za ku ci gaba da mulki ba za ku ma har abada wa ƙasa huma. saboda haka annabi adam ba mu koma ga ubangijinsa sai gaggawar karɓan wato maganganun iblis adu tijali tasdiqa halafi iblis billahi lahu wa taqada kuma ya dauka anna shajarata almanhiyata muayyanatan wa anna ghayraha min baqiyati afradiha min baqiyati afradi al-jins laysa minha laysa manhiyan anhu shi ya nauka lokacin da aka nuna wannan itaciyar wacce Allah nuna masa yana tsammani ita ce kawai banda sauran jinsinsa ba ɗauka mangoro akwai mangoro ko ta ina a aljanna an fahimta amma lokacin da Allah yake masa magana zai ce to kaga wannan itaciyar karkaci wannan itaciyar za ka sha wahala to shi zai tsammanin wannan itaciyar ne banda sauran jinsunan itaciyar mangoro kun fahimci abin kun fahimci shubhar da ta hau annabi adam alaihi salam kuma daga rabasa ne da shaidan ya na masa zai samu ta fagawa saboda haka a yi zalla an matlubihi sai ya ɓace ya kasa samu abin da yake nema wawal kududu shi ne da wama fi da cikin aljanna wata sarrufi ma fiya da kuma mulkin abin da ke cikin aljanna sai aka samu akasi sai sai umila kenan abinda masu maluman fiqh suke cewa ko maluman usulul fiqh suke cewa umila bi naqili wato an mu'amalance shi da saɓanin abin da yake so ya kai gare shi garin gyara gyaran gira aka rasa ido kada za ka gyara giranka domin ka ƙara ado kuma hakan ya sa kuma ka rasa ido kaga abu an samu akasi abinda yara suke cewa an samu akasi ne a wurin yara na fara samu wannan na taɓa tambaya wani yaro ce ai baba akasi aka samu na ce me faru <laughs> kamin laifi kuma ka ta akasi aka samu <laughs> ka ba ni hakuri ka ta akasi to za ka gani <laughs> lokaci ya yi kama da akwai tambaya ne ta <laughs> ta mai tambaya da ya tambaya cewa menene hukuncin mutum ya sai da kodansa ɗaya domin ya yi jari talauci kuma likitoci za su tabbatar da cewa koda ɗaya tana iya yin aiki duk da kowane ɗan adam yana da koda biyu amma ɗaya ma tana isa ta yawan mutum aiki cikin rayuwarsa saboda haka wani bayi da kodan su duka sun lalace ya zo ya ce yana son koda su ɗaya sayar masa likitoci su yi tiyata su cire sayarwa yana da halal zahiri ba halal ba ne wanda taimaka masa za a yi zai taimaka wa wani ne sannan kuma tun da shi ma yana bukatan jinya sai an masa kaza-kaza sai an ba shi magunguna sai aka ba shi wani abu domin a taimaka masa a wannan lokaci wannan ba za mu ce haramun ba ne amma kawai haka ya zama a matsayin sana'a yanzu zai sai da kodarsa a cire domin shi zai yi jari ya kuɗi wannan abin da yake zahiri ba daidai ba ne domin kodarsa haramun ne dama ya ci kodar balantana kuma ya sai da kodar ya ci kuɗi wallahu ala kama da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk